بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا karatunmu na littafin misbahu sa'ik a المالكيه yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da takwas ko muna cikin babin farillan sallah da sunnoninta da musabbanta da makaruhanta da kuma abubuwan da ke bata ta mun tsaya a cikin bayani na mustahabban sallah mala yace wa qra imami tarbahi wa fi ruku'i was sujudi sabbihi wa tulu fi subhin wa dhuhrin abada wa fil isha wa til والركعة الأولى عن الأخرى عدل وفي الجلوسين الأخيرة أخير المجد وقرأ ككرنت بإسرار الإمام عند لمن يكي سرا تكراته تربحي تكتربه وفي الركوع والسجود سبه وسبه وتوسبه كنا كتركك الله سبحانه وتعالى في الركوع أو جن ركوع والسجود دكما سجده kai karatu inda liman yake koyewa tarbahi ai tarbah sai ka samu riba wato za ka samu lada mai yawa in kai haka mun karanta a baya cewa idan liman yana karatu a bayyane shiru ake yi ba a karantawa manzala ta suna ya hana sahabbansa su dinga yin karatu in liman yana yi a bayyane ita ce wa iza qara fa ansitu in liman yana karatu ku shiru to amma a inda ake sirrantawa kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna karanta suna yin karatu idan liman yana sirrantawa saboda haka kenan sunna ce idan liman yana sirranta karatu ka sirranta wannan dalili akan wannan shine wato asar na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu wanda Ibn Majah ruwaito kuma da isnadi ingantacce yace kunna naqra'u fi zuhri wal asr khalfa imami في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب yake mun kasance muna karatu a sallan azahar da la'asar bayan liman saboda mai sirranta su ake yi sallan azahar da la'asar sai ware wa'annan sallolin wa'anda ake sirranta yake muna karatu bayan liman a rakoi biyu na farko muna karanta fatiha da sura a rakoi biyu na ƙarshe kuwa muna karanta fatiha kawai ba tare da sura ba kamar yadda tsarin sallan yake saboda haka kenan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna yin karatu a lokacin da yake karantawa a sirrance amma a bayyane ne kuma ba sa yin karatu saboda haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka zo yin abin nan ilimi yana karatu a sirrance kamar sallan azhar da la'asar ko rakoi biyu na isha ko raka ɗaya ta ƙarshe ta magariba kai ma kai karatu din kamar yanda liman yake yi idan kana cikin karatun ka kai fatiha kana yin sura ka kammala sura sai zama liman kuma bai gama kira a sau bai ruku'u ba za ka iya kara wata sura a ci gaba idan kuma liman ya gama surarsa ya yi ruku'u kai kuma ka ɗauko sura baka gama ta ba to za ka yanke karatun a haka sai ka bi liman din saboda hadisin da yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman don ai koyi da shi a can gaba yace wa idza raka farka'u in yayi ruku'u ku ruku'i wajibi ne kai haka to ba za ka tsaya kuma doguwar a ba limamin ka yayi yayi ruku'u ba sai ka bi shi kawai to sai malamai suka yi sabani shin wannan sunna ne wato mustahabbi ne a inda liman yake koyewa kai karatu ko kuma wajibi ne kai malikiya sun tayi mustahabbi ne tunda ya tabbata aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu sun tafi cewa wajibi ne saboda umumin hadisan da muka ɗauko ko muka faɗa a lokacin da muke bayani akan farillan sallah wanda suke wajabta karatun fatiha daga ciki akwai la salata liman lam yaqra bi ummi alquran hadisin bukhari da muslim babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kaga wannan ya wannan kuma ya shafi mai sallah shi kadai da liman da kuma mamu to sai muka samu hujja kuma da ya fitar da mamu a lokacin da ake bayyanawa sannan haka nan a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ma ba an gama sallah ya tambayi mamu yace la'allakum taqra'una salata taqra'una khalfa imamikum watakila kuna yin karatu ba limaminku sai sabai suka ce na'am muna yi yace la taf'alu yace kar ku sake sai ya hana su amma sai ta musu illa la taf'alu illa bi fatihatil kitabi kar ku yi sai dai fatiha sai dai fatiha ce fa innahu la salata liman lam yaqra biha saboda babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kaga ya nuna kenan wanda yake bayan liman yana karanta yana karanta fatiha kuma ya sake karfafa cewa babu sallah ga wanda bai karanta ta ba to amma wannan dukkanin sa da dauke shi a sirrance to wanda suka dauki zahirin wayannan hadisan suka ce wajibi ne mutum ya karanta wato ainihin abin nan ya kai karatu bayan liman idan liman yana yi asirranci wannan kuma shine wanda ibn al-arabi wani daga cikin manyan wannan malamin malikiya ya rinjar a littafin sa ahkamul qur'an sai na abin da ya fi ihtiyadi shine ka yi kokari ka karanta shi lokacin da liman yake asirranci ka karanta lalle in yana yi a bayyane kuma ka tsaya ka saurari wato karatun alqur'ani sai ce wa firru ruku'i wa sujudi sabbihi kai tasbihi kuma a ruku da sujjada wato akwai wani zikiri da ake a cikin ruku'u in kai kuma akwai wanda ake a cikin sujjada tasbihin ruku'i kamar yadda ya tabbata a hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Abu Dawud ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin ruku'unsa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wato har sau uku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim har uku wannan ba ya yi ni wajen inganta shi ba amma qarin subhana rabbiyal azim wa bihamdihi qarin wa bihamdihi wasu sun yi shakka cewa bai inganta ba daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun inganta shi Sheikh Nasiruddin Albani a cikin tahqiqi da yawa sunan Abi Dawud sai ba'afa wannan hadisi wanda ya wanda yake subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wanda wannan kari shi yace da'ifi ne amma a cikin sifatu salatin nabi kuma yace hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce to abin da yake kawo haka kuma kamar yadda ɗalibinsa a sheikh mashahur ali salman ya mana bayani lokacin muna karatu a gabansa a jordan karatun sahihi muslim yace sheikh nasiruddin albani taqiqin da yawa kutubu abin al-kutubul arba'a sune kutubu sunna innan guda hudu abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah shi ya wa hadisin hukunci ne a bisa iya itinajin da ya zo a cikin wa'annan hadisin Ke sa idan yi hukuncin can gaba kuma in yana takikin ko yana bayanin hadisin sai ya samu wani itinajin kuma daban wanda shi kuma ingantacce ne in a nan ya ce zaifi ne can kuma sai je ce sahihi ne kaga sai ka ɗauka yana toka da warwara ne a iya wannan isnadin da Abu Dawud ya kawo a nan zaifi ne ya masa hukunci in ya tafi wani littattafansa kuma ko silsila sahiha ko tamamul minna ko sifatu salatin nabi ya samu wasu hanyoyin kuma kari akan wannan hanyar ta zo ingantacciya ko kuma ita ma ga ifi an hada da wancan dai da ma hasanun li ghairihi to sai kaga ya masa hukuncin cewa sahihi ne a wani littafin daban ba wannan ba to ba tuka da aurora bane anan ya takaita a bisa wannan isnadin can kuma yayi kari to shi yasa ɗaliban ilimi masu nakalto abin nan albaniya inganta ko ya ba'afa dole su dinga takatsantsan a ina ya inganta hadisin ko a ina ya ba a fashi sai ka duba duk littattafansa sannan za ka iya gane wani hukunci a ƙarshe ko ainihin wannan hadisi in ba ka ba za ka zo kai ta faɗa kai ta faɗa hadisin da'ifi ne da'ifi ne to ka kuma kana ta kalili da albanin ne cewa albani ya ba a fashi sai daga ba kuma ka zo ka samu albanin ya ce sahihi ne ya za ka yi da kuma ka ce mutane kuskure suke yi akan wannan abu to kaga wannan shine ilimi abu ne mai wahala ba albani kawai ba in za ka bi kutubu takharij littattafan da ainihin ake fitar da hadisai za ka yi ta ganin saɓani da abubuwa da yawa kafin ka tabbatar da wannan hadisin sahihi ne ko kuma ba sahihi ba ne amma ne ɗauki abun mai sauki shi ta kalidi kawai yake yi kawai in wani yace sahihi ne sahihi ko za'ifi. to galibi yana samun matsala galibi yana samun damuwa za ka a hadisin da sahihi ne ko ka saha hadisin da da'ifi ne kamar yadda malaman fiqh suke saɓani wajen matsala wannan ya ce mustahabi ne wannan ya ce ba mustahabi ba ne ko wajibi ne wannan ba wajibi ba ne haka malamin hadisi suke saɓani wajen wannan hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne a galibin hadisi wani kana akwai hadisan da suka yi ittifaqi malamin fiqhin akwai matsalolin da suka yi ittifaqi cewa hukuncin su akai da a can sai na fiqhu sai ka bibi maganganun malamin ka tabbatar da wanne ya fi rinjaye wanne ya fi dalili kafin ka ce wannan shine ya fi rinjaye to haka so ma a hadisan in ka bi na wancan ka karanta wancan suka yi sabani to sai ka duba ka ga wanne ne wato ainihin ya fi rinjaye, idan ka kai ka rinjayar din in baka kai ba kuma daidai ka ce wasu sun ba a fashi wasu kuma sun inganta shi matsalar da har yanzu tana da wahala kenan ba abu ne mai sauki ba kamar yadda wasu suke suke tsammani saboda haka subhana rabbiyal azim wa bihamdihi hadisi ne ingantacce mana albaniya inganta shi a cikin sifatu salati annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malamin malikiya shine suka kawo subhana rabbil azim wa bihamdi sun kare ta wa in ka duba kutubul littafin malikiya shi zaka gani a ruku sannan haka ne ya tabbata a sahihu muslim manzala ta sunama yana faɗa cikin ruku'unsa subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh da makamantan irin wannan wanda mun karanta shi a cikin hisnul muslim sai ka koma hisnul muslim ɗinka za ka ga ƙarin kuma wasu wato zikiri da mazala sama yake a cikin ruku'u ban da wannan sannan a sujjada manzala sama yana cewa subhana rabbiyal a'la sau uku sannan kuma yakan ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku shi ma kamar wancan hadisin wanda ya tafi iya nan ya inganta sai ta takaita subhana rabbiyal a'la wanda kuma ya tafi cewa ƙarin ya inganta sai ƙara maka wa bihamdihi din subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku a cikin sujjada shi ma hadisin Abu Dawud ne ingantacce kana kana sai musulmin din kuma ya tabbata manzala ta sama yana cewa subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh shi ma a cikin wato sai muslim yana faɗa sujjada kamar yadda yake fada a cikin a cikin ruku to sai dai sujjada an sunnanta mutum ya ƙara da addu'a bayan ya yi irin waɗannan zikiri waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kara da addu'o'i saɓanin ruku'u ruku'u zaka tsaya iya abin da zo a sunna shi ka yi amma a sujjada kuma bayan kayi wannan zikirin da ya zo a sunna zaka iya karawa da wasu bukatun na na addu'o'i saboda hadisai guda biyu da suka inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su imam muslim ne ruwaito su hadisi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fi du'a'i fa innahu qaminun an yustajaba lakum yace ni an hana ni na karanta alqur'ani a ruku'u ko a sujjada an hana ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karatu alqur'ani ba an yi ruku'u ko ana ko lokacin da aka yi sujjada yace yasa sai yace to amma ruku'u ku girmama ubangiji subhanahu wataala a cikin sa sai zikiri wanda ke nuna girman Allah subhanahu wataala subbuhum quddusun rabbul mala'ikati wa rusul subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama subhana rabbil azim wa duka wannan suna bayani ne kan girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi za a ce a ruku'u yace amma sujjada yace ku yi kokari wajen yin addu'a a sujjada kuma kun cancanci a amsa muku idan kuna addu'o'in ku a cikin sujjada to da ka sujjada sai ka kara bayan ka yi bi Allah subhanahu wataala da zikirin da suka zo sai kuma ka ci gaba da yin addu'o'in irin wanda kake so roki alkhairin duniya da na lahira ka roƙi alkhairin duniya da na lahira sana haka na hadisi ya inganta a sahih muslim yace aqrabu ma yakunu la abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktiru du'a yace lokacin da mutum bawan Allah lokacin da ya fi kusa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine lokacin da yake sujjada ya fi kusa da Allah don ka karshen kaskantar da kai shine ka kafa goshin ka kasa fiskar mutum ta fi ko ina daraja a jikinsa ita ce a sama kuma ita ta fi daraja kan an ce wani ya buge ka ko ya mai ba za ka girma abun ba amma an ce wani ya mare ka sai haka abun ya girma mutum ya dan ture ka a jikinka ko ya haka ka za ka jawo shi amma ba daidai da ya tsinke ka da mari ba sai ka ji abun ya zama wani iri shi sa manzala ta sama ya ce idan idza akawo fal yake ka ni bilwata in ɗayan ku zai faɗa da dan uwansa ya nisanci fiska banda duka a fiska kan haka ne yace idan mutum zai bugi matarsa ni bil wajha ya nisanci fiska kuma kar ya muna na fiskanta fiska abu ne mai daraja a jikin dan adam to amma in zaka bauta wa Allah ta'ala bauta ta ƙarshe nuna kaskanci na ƙarshe shine ka kafa goshin ka a shi yasa irin wannan ibadan ko irin wannan sifan ba ta ɗaukan wani tawili sai ibada da za ka samu wani abu ka masa sujjada ko mutum ko itace ko menene ba ka da wani hujjan da za ka ce ni ba ina niyan in bauta masa ba ne ba ka yi ta ba saboda babu wani abu da ai sujjada ba a yin sa sai bauta don shi ne ƙarshen ƙasƙanci kenan to da haka in kai sujjada ka gama ƙasƙantar da kanka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ai kafurai girman kai ne ana so su yi wa ubangiji subhanahu wata'ala sujjada wa idza qila lahum usjudu la an ce su yi sujjada ba sa yi ku sujjada ba za su yi ba saboda haka in kai sujjada ka fi kusa da Allah subhanahu ala. me sujjada lokacin da yake sujjada zikiri duk hankalinsa yana kan wato yana ganawa yana kan ganawa da yake da ubangiji subhanahu wataala zuciyarsa kuma sai ta yi sama ta tafi wurin Allah kansa kuma yana kasa to sai manzo Allah ya ce ku yawaita addu'a fasiru addu'a ku yawaita addu'a a wannan lokacin kun cancanci an samu to kaga wannan wurin wuri ne na na sujjada abin nan na yin addu'a mutum ya ta addu'a roƙi alkhairin duniya da na lahira a lokacin da yake sujjada sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai zikirin da ake tsakanin sujjada da sujjada wanda kusan littattafai malikiya ba su kawo shi ba amma mun karanta a hisan muslim kuma hadisi ya inganta daga ibnu majah ingantacce manzala ta kuma yana cewa rabbin gifirli rabbin gifirli in ya tsago daga sujjada kafin ya tafi wata sujjada rabbin gifirli rabbin gifirli so biyu sannan haka ne ya inganta a sunan na Abu Dawud hadisi ingantacce manzala ta sama ya tsago da su daga sujjadan farko kafin ya tafi ta biyu yana cewa Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni mutum ya karanta wannan addu'a wannan shine zikirin da ake a cikin wato ainihin wato sujjada ita kuma sujjada ko kuma ruku'u duk da malam bai gaya mana a cikin wannan littafin ba idan ka zo za ka yi ruku'u za ka kama ainihin wato gwiwoyin kafanka idan ka kama kuma ka ɗan ware yan yatsunka lokacin da ka kama gwiwan kafanka sannan kuma bayan ka yi daidaita ka saita ka, haka ya tabbata a sunan Allah sallallahu alaihi wasallam kar kai doro kuma kar kai kirjin zaki ka tura ka gaba kar kuma kai haka kama wani dan doro ba kai ainihin ruku'u cikakke ba ko ka wuce gona da iri wajen ruku'un kamar yadda wasu suke yi kokarin tabbaka sunna sai a je a wuce sunna sai kaga mutum can ya tafi da kirjinsa kasa haka nan ma ka ana son ya zama sai ta na za a harba kibiya ta ba ta cude zai wuce ba zai taba kanka ba da kanka da da karshen bayan kan nan ya zama yayi santa haka mazala ta kuma ya sunnanta har ma zo a hadisi babu sallah ga wanda bai daidaita bayan ka ba a ruku'u da sujjada ko da haka ka ta bayan ka sannan idan mutum ya zo yin sujjada kuma mazala ta sama ce umirtu an asjuda ala sab'ati azumi hadisin bukhari da muslim an umarce ne sujjada a bisa gabbai guda bakwai sai ce aljabha ya taba goshin sai ce goshi fashara ila anfi sai nuni zuwa ga hancinsa goshi tare da tare da hanci goshi tare da hanci shine sujjada kenan kaga wannan ita ce gaba babba daga cikin gaban sujjada shi goshi ba a sabani cewa in baka kafa shi a ƙasa ba kai sujjada ba sauran gaban ne ake sabani kinan goshi da hanci duk gaba ce guda ɗaya sai malamai suka yi saɓani shin hancin din wajibi ne ko kuma shi sunna ne ba wajibi bane kaman goshi zahirin wannan hadisin yana nuna kaman wajibi ne har hancin ya taɓa ƙasa amma wani hadisin mazala yana koyar da sallah ce wa an yumakkina jabhata min al-ard mutum ya tabbatar da goshinsa ya taba kasa manzala yana koyar da yadda ake sujjada kaga bai sai hanci ba to sai wannan wasu ke to ai hanci bai shiga ba don a can yayi nuni har da hanci nan ko bai faɗa ba bai nuna ba alai halin ka kai har da hancinka don fita daga sabani sannan kuma da hannaye hannaye suna yin sujjada ana sujjada da hannu shi kuma zaka hada yan yazun karka ware suka manna ruku'u sai ka haɗa su haka kusa da saitin kunnen ka haka za ka ainihin wato sa hannayenka sannan damtsin ka nan kar ya dinga haɗuwa da sasannin ka ɗan buɗa haka ta kai tabbata a sunan mazala ta sana ya ɗan buɗu sannan kuma sai gwiwoyinka su kuma su taɓa ƙasa guda biyu kaga in ka haɗa goshi da hannaye ka samu uku gaɓɓai uku sai gwiwoyinka kuma guda biyu ka samu gaɓɓai biyar gwiwanka ya taɓa ƙasa sannan kada ka manna cikinka da cinyarka ka dan ba ta blouse cikinka na sama cinyan yana ƙasa sannan sai kuma ƙarshen ƙafafuwanka guda biyu to kuma za ka mai da su ba sai ka kafa su haka wato ka kafa yatsu guda hudun nan a babbar yatsanka ka danne da ita wannan yatsu guda hudun suna tsaye su kuma kaga kafai sun zama guda bakwai kenan to wannan haka ne ake yin sujjada a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta to bayan kai wannan ne sai kai wannan zikirin kuma da malam ya faɗa mana ko mana nuni zuwa gare shi wanda ne bayanin sa sai malam yace wa tulu fi subhin wa zuhrin abada wa fil isha wa fil wa ma ada wa tulu wato tsawaita karatu ko karanta dogayen surori fi subhin sunna ne a cikin sallan asubahi ko mu ce mustahabi ne a sallan asubahi wa zuhurin da azhar abada har abada yana daga cikin musamman sallah ka tsawaita Ira'anka a sallan asuba da sallan azhar sai ce wa fil isha wasit wasit ka tsakaita karatun fil isha a sallan isha'i shi kuma tsaka tsaki kar ya kai na asuba da azhar tsawo wa qassir ma ka takaita karatun kuma su zama gajerun surori ma'ada abinda ba sallan asuba ba ba a ba ba isha ba waje sallah kenan ya zama la'asar da mangariba su kuma gajerun surori ake karanta malam da yace wasulu anan yana so ce mana atiwalu ne to saboda baitin da zai miƙe sai ce wasul watiwalu ne yana nufin tiwalul mufassal ka karanta tiwalul mufassal saboda ka alqur'ani an kasa shi kashi kashi akwai dogayen surori wanda sun haye ɗari ana ce musu mi'un akwai wanda basu kai haka ba har a zo kan mufassal mufassal kuma shine daga suratul hujurati zuwa nafi shine mufassal to akwai shi ma ka su kashi uku akwai diwalin mufassal akwai wasadul mufassal ko awsatul mufassal akwai kuma qisarul mufassal tiwalul mufassal shine daga suratul hujurat zuwa zuwa suratu abasa amma banda suratu abasa kenan karshen nazi'at zuwa karshen suratu nazi'at wannan ana ce musu diwalin mufassal dogayen surori na mufassal sannan daga suratu suratu abasa farkon suratu abasa har zuwa suratu buha shi kuma ana ce musu awsatul mufassal sune na tsakiya amma banda suratul duha din kenan karshen suratu mai laili su kuma sune tsaka tsaki sune ake karantawa Aisha ke son ka karanta Aisha sannan daga suratul duha kuma har zuwa karshen suratul nasi shine qitar mufassal jerun surori na mufassal me yasa daga suratul hujurat zuwa na aka ta masa mufassal abun rarrabewa so da da kai karatu kana sai kaga sura ta kare an sa maka bismillah sai ka sake sabuwar sura kana yi baka yi zawa sai kaga an raba kuma da bismillah yanzu wata sabuwar sura ne amma an ka tafi can saman kuma sai ka gaji da karatu kafin ka ji sura ta kare to wannan shine haka ake son a karanta wannan kuma ya tabbata a hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo wato ainihin a cikin sunanun nasa'i daga Suleiman bin Yasar yace kana fulanun yutilu al-ulayayn min az-zuhri wa yukaffifu al-'asra wa yaqra'u fi al-maghrib bi al-mufassal وفي wa بوسطه وفي الصبح بتوانه فقال أبو هريرة رضي anhu. ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا حديث ingantacce hadisin nasai wato Suleiman bin Yasar yake wani mutum ne bai faɗi sunansa ba yana tsawaita rakawoyi biyu na farko na azhar sai ya sassauta kuma la'asar su kuma ba a tsawaita su ba su ne ake karawa sura ba dama azhar sai su dogaye rakawoyi biyu na farkon yana karanta dogon karatu kenan sannan la'asar kuma sai ya yi su gajeru kenan gajeren karatu yake karantawa ta takaitattun ayoyi sannan yana karantawa a magariba kuma bi qitalil mufassal kaga gajerun surori na me na mufassal daga suratul duha zuwa nasi su yake zaba a sallar magariba sai yake wa fil isha'i bi wasatihi karatun isha kuma yana karanta tsakatsakin mufassal daga suratu abasa zuwa suratul duha wayannan surori yake karantawa yake wa subhi bi duwalihi sallan asuba kuma yana karanta dogan sura mu na dogan surori na mufassal shi daga suratul hijrat zuwa karshen suratul nazi'at to da yayi wannan bayanin sai Abu Hurairah yace ban taba yin sallah bayan wani mutum wanda sallata sai kama da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan mutumi a sai sunna yake dabbakawa kenan haka kamar yadda malayan fitin suka kasa shi haka yake a wannan hadisi haka ake son kai amma wannan mu sani sunna ne mustahabbi ne da za ka ɗauko bakara ka ɗauko ali imran manzo Allah lokacin ta suratul araf ina karanta ta ina karanta suratul yusuf yana shiga can saman har ya kare sura ma ana karanta bakara har zuwa ƙarshe ko kuma ka yanko wasu ayoyi daga cikin dogayen ta halatta ba kai laifi ba amma sallan asuba ta fi tsawo fiye da saura. sai na bakar ya karanta suratul baqara a sallan asubahi har rana ta kusa ta fito kafin me kafin a sallame shikenan da ya sallame aka ce ai rana ta kusa fitowa sai ce in ta fito wata same mu muna rafkananu ba ai muna zikirin Allah ne to kaga koyi ne da sunnar mazala ta sama a tsawaita wa'annan sallolin azhar asuba isha kuma ka tsakaita magariba la'asar asar ka takaita wato ainihin abun nan qira'a ka takaita ka takaita qira'a to sai malam anan yace warraka atal ula anil ukhra afil wa fil julusain al akhir qad muti warraka'atul ula raka'a ta farko adil ka tsawaita ta anil ukhra daga ta karshe wato ta biyu ake nufi kenan tunda kaga ai yin karshe kan su fatiha kawai ake yi kaga ba da ka tsawaita su ai ya fatiha shi zaka karanta duk da cewa eh, abin ya inganta manzala kuma wata ya ƙara surorin amma ba za ka dawoma kana ƙara surorin ba to raka'an farko na kowane sallah tafi tsawo fiye da raka'a ta biyu shi ma nan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa fil julusaini a zama biyu kuma na ƙarshe al-akhiru qad mutil al-akhiru zaman ƙarshe qad mutil an jinkirta shi Mana an tsawaita shi fiye da wato zaman farko ana sunnanta raka'an farko tafi tsawo fiye da ainihin raka'an ƙarshe wannan kuma saboda hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Qatada yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين Wa الكتاب وسورتين ويسمعنا ayata ahyanan ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب أبو قتادة يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يا كسن سينا إيمان صلى sai dinga karantawa a sallan azahar da la'asar a rakawo'i biyu na farko yana karanta fatiha da surori guda biyu ma'ana fatiha da sura ne fatiha sai ya kara sura wani lokacin yakan jiyar da mu aya ɗaya kaga sallah ce misali ta sirri amma sai dan bayyana aya ɗaya wata ruwan har aya biyu yana bayyana musu shi sa malamin fiƙo suka ce idan karab kana sai ka bayyana aya ɗaya ko aya biyu a sallan da ake sirrantawa babu qabli babu baɗi, saboda manzala ya yakan jiyar da sahabbansa wani lokacin aya ɗaya ko aya biyu sai ce yakan wa ra'ka raka'atal ula yakan tsawaita an farko kuma to kaga yakan tsawaita an farko akan ta nawa ta biyu kaga sunna ce sai ka ja dogon karatu a an farko na biyu kuma sai zama bai kai shi ba ka dan rage aya biyu aya uku aya hudu aya biyar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce abun nan wa yaqra'u fil ukhrayn bi fatihatil kitab amma a na karshen yana karanta fatihatul kitab wato fatiha kawai yake karanta a raka biyu na karshe wannan kuma shine sunnan sallah wannan kuma babu sabani a kansa rakawai biyu na farko fatiha da sura na ƙarshe kuma fatiha kawai ba malamin da ce ba haka za a yi ba ko in kai haka sallan ka ba ta yi ba mahalli ne na ijma'i na ittifaqi kuma haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta gudana to sannan sai yace wa fil julusaini dangane da zama guda biyun nan kuma al akhiru qad mutin na ƙarshen nan an jinkirta shi mutil ma'ana ukhira an jinkirta shi wato idan kai tahiyan ƙarshe ko kuma zaman ƙarshe ya fi zaman farko tsawo to a wurin malikiya tahiyan farko zaman farko tahiya kawai za ka yi ba za ka ƙara ba na ƙarshe kuma akwai abin da za ka ƙara akwai salatin manzala ta sama da sauransu wasu malayan sun tafi salatin manzala ta sama ana yin sa a zaman farko shi ma in kai yi in kai tahiya sai kai salatin manzala ta sama sai ka takaita akan haka in ka zo tahiyan ƙarshe kuma kai tahiyan kai salatin manzala ta sama ka ƙara da wasu addu'o'i kamar ne tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa kansa salati bayan ya yi tahiya sannan ya umarci sahabban sa salati a tahiya har suka ce ai sun san yadda suke masa sallama a tahiya ya da su yi masa salati in ka zo tahiya ba kana cewa abin in kace attahiyatu lillahi was salawatu was tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ai kaga sallama ka masa Allah ta'ala ce allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma ta sallama kuma ta salati suka ce to mun san yanda za mu maka sallama kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh manzo Allah ya koya musu to sai suka ce kaifa nusalli alayk ya za mu maka sallah to sai koya musu ya za mu maka salati sai koya musu yanda zai za masa salati shi yasa wani salatin daban zaka iya yin sa in ba a sallah bane in ya inganta babu wani abu wanda ya saba wa shari'a a cikin sa kama salli ala Muhammadin wa sallim ko kuma sallallahu alaihi wa sallam in ba a cikin sallah ba zaka iya yi kuma yayi amma a cikin sallah kuma sai irin wanda manzon Allah ta kuma ya kwar shine salati ibrahimi don sun tambaye shi a sallah ya da masa salati sai koya musu wannan to sai ka takaita akan wannan a sallah amma wajen sallah zaka iya yin wani wanda bai saba wa shari'a ba wannan manzo Allah ya koya musu kamar yadda tabbata a cikin Bukhari da Muslim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan hadisin nan ne Bukhari da Muslim haka nan akwai wasu sigoki kuma daban-ban da wannan ko shi wannan din za Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai ka ce wa barik ba sai ka mai ta Allahumma ba wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ita kuma riwayan Abu Dawud din haka nan da sauran wasu riwayoyi na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne ka dauka wanda ya inganta manzon Allah ya koyar da shi in kai bayan kai tahiya yayi kaga wannan hanya ce ta tsawaita wato zaman zaman ƙarshe sanaka kana ya tabbata a sahihi muslim manzo Allah ta sanar ya ce idza faraga adukum min at-tashahhud al-akhir falyasta'id billahi min arba'in idan mutum ya gama tahiya na ƙarshe na ƙarshe sai nemi tsari tsarin Allah daga abubuwa guda hudu a wata riwaya cewa idza idza idza tashahhada adukum falyasta min arba in ta iya ka kaga wannan zai iya daukan iya farko da ta karshe amma a wata riwaya sai ta idza tashahhada ahad idza faraga ahadukum min ta tashahhud al-akhir kaga iya karshe shi aka fi son a tsawaita shi nan ne za ka ta kawo addu'i kuma kenan kai ta kawo addu'o'i mutum ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu shine ya ce Allahumma inni a'udhu min azabi jahannam wa min azabil al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ya Allah ina neman tsarinka daga azabar wutan jahannama ina neman tsarinka daga azabar kabari ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da mutuwa ka rayu ba addini ko kai mummunan cikawa ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga wannan ina neman tsarinka daga sharrin fitinan dujjal daga sharrin fitinan dujjal a tarwa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ومن عذاب جهنم ومن wa المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال yadda ka أتوقع kowanne ya inganta أنت لغوري منزون Allah. sallallahu alaihi wasallam to in kai haka kaga ka tsawaita ainihin rukun to da manzo Allah ya koyar da wannan sai ce summa yad'u li nafsihi bima badalahu bayan kai wannan kuma sai ka sai ka roƙa wa kanka alkhairi duk abun da ya bayyana maka abun da kake so imam muslim ne ruwaito hadisi to da na akwai addu'o'inka da kai ka sani kasuwarka neman aure kake yi neman ilimi kake yi neman shugabanci ko wani abu makamancin wannan ko ka baka da lafiya ko wani zaka roƙa wa Allah ya bashi lafiya ko neman tsari daga wani bala'i ayyananne duk za ka iya sawa a ƙarshen tahiyanka ka roƙi Allah subhanahu Ta'ala wasu ainihin ya tsare ka daga wannan abubuwa kuma akwai addu'o'in suna da yawa mun karanta su a hisul muslim sai ka sake koma wannan littafin zaka ga ƙarin wasu addu'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'umma su dinga yi a ƙarshen tahiya ko zaka zaka tsawaita ta gurgudun yadda kake da lokaci gurgudun iya lokacinka sannan hadisi ya inganta manzala kuma ya ce wa mu'az bin jabal ya mu'az la tad'anna an taqula dubura kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati ya mu'az kar ka bari ka dinga faɗa ƙarshen kowace sallah allahumma inni ala dhikrika ya Allah ka taimake ni a bisa ambatonka in zo mai ambatonka koyaushe wa shukrika in zo mai gode maka wa husni ibadati in zo mai kyakkyawan yi maka ibada in dinga maka ibada mai kyau mai ikhlasi wanda ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma ka dinga yin sa a ƙarshen tahiyanka kafin ka sallami duka wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ma da yace mukabbiran inda shuru'i muttasil illa an isnatayn hatta yastaqil qunutuna bi lafzihi al-masmu'u bi subhi sirran sabiqur ruku'i mukabbiran kana mai yin kabbara kana mai yin kabbara inda shuru'i yayin da za ka shiga kowane rukuni na sallanka ruku'u ko tsayuwar sallanka ruku'u dagowa sujjada dagowa duk dai duk wani rukuni na sallah manzala ta sama yana yin kabbara kafin ya yi shi yukabbiru fi kulli kafdin wa raf'in duk lokacin da ya duka ko ya dago to idan ka zo imala yace za ka yi kabbaran inda shuru'i yayin da kake shiga yin wannan rukuni kenan ruku'u in ka zo za ka yi shi kana tafiya ruku'un kana kabbara in ka zo dagowa kana dagowa kana kabbara sujjada kana tafiya sujjada kana kabbara in ka zo dagowa kuma nan ma kana dagowa kana kabbara din ba sai ka dago kai kabbara ba ba sai ka yi kai kabbara ba sai ka gama sujjadan kai kabbara ba a lokacin da kake yin ko kuma kake dagowan a lokacin za ka yi shi yasa ce muttafil yana mai saduwa da wannan rukuni kaga kana mai kabbara lokacin da kake shiga wannan rukunin kuma kabbaran tana saduwa da wannan rukuni kana yi kana dagawa kana yi kana kabbara har ka gama za ka tafi ruku Allahu akbar kana tafi zaka dago sami Allah liman hamidahu sai ka gama dagawan ne sannan ka ce rabbana walakal hamdu kamar yadda muka yi bayani a ba ka tafi sujada kana sulmuyawa kana kabbara din in ka dago kana dagowa kana kabbara mala yace illa wannan ya tabbata a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka yake yi kuma za mu karanta hadisi sai ma ce illa anisnataini sai dai in zaka ka ɗago daga rakawo'i guda biyu ne bayan ka yi tahiyan farko to wannan kan ba za ka yi kabbara ba in ji malikiya hatta ya taƙil a sai mutum ya daidaita yana tsaye sai ka ɗago ka tsaya cat sannan sai ka ce Allahu Akbar ba lokacin da kake tsaguwa ba wannan shine mazhaban malikiya me yasa suka ce idan kai raka'a biyun nan sai ka zo za ka sake wasu raka'a biyun ai kamar wata sabuwar sallah ne kaga lokacin da ka zo za ka raka'a biyun farko a tsaye ne sai ka ce Allahu akbar to yanzu ma kuma ka yi biyu ka kammala su za ka sake wasu biyun ai kamar za ka shiga sabuwar sallah ne suka ce sai ka tsaya cat sannan sai ka ce Allahu akbar me dalilin su shine suka ce Aisha radiyallahu anha ta ce furibatis salatu raka'ataini raka'ataini fil habari was safar fa uqirrat salatu safari وزيد في صلاة الحفر حديث بخاري ده مسلم متفق عليه ingantaccen hadisi aisha tace an farlanta sallah raka'a bibbiyu bibbiyu haka aka farlanta a farkon al'amari in kana zaman gida ko kana halin tafiya don sallah an farlanta ta a makka ne kafin a dawo madina lokacin da aka yi isra'i raka'a bibbiyu ake kowace sallah tace sai a abin nan a halin tafiya ko a gida duk raka'a biyu zaka yi tace sai aka tabbatar da sallan tafiya a bisa raka'a biyu daga baya ita kuma sallan zaman gida sai aka ƙara mata wata ta zama hudu wata kuma ta zama uku sai aka ƙara wannan hadisin imam bukari da muslim suka rawaito shi wato wajahin abinda abin nan kafa dalilin su da wannan hadisin shine to tunda dama raka'a biyu ne aka farlanta sallah ka kana sai kai raka'a biyu daga ba sai aka ƙara raka'a biyu ko raka'a daya a magariba misali isha da azhar da la'asar aka ƙara ainihin raka'a biyu to yanzu ka sake tsayawa tat tukunna sai kai kabbara in za ka fara raka ta biyun kamar ma sabuwar sallah za ka faki saboda wannan hadisi amma zance mafi inganci shi ma wannan din lokacin da kake dagowa za ka yi kabbara lokacin da kake dagowa don wannan wani abu ne da suka fahimce shi a wannan hadisin ko amma ai an siffanta mana yadda manzala ta sama shi yake kabbarorinsa gaba ɗaya ba ma bukatan kuma wani ijtihadi na gano wani abu wanda ba na zahirin hadisi ba inda a ce ba na zahirin wannan kokarin zai zama yayi to amma akwai zahirin hadisi da ya nuna mana yadda manzon Allah yake kabbara kuma ya nuna mana in yana dagowa daga daga raka'a ta ta uku ta biyu zai tafi ta uku yana kabbara ne lokacin da yake dagowa kana hadisin nan na taba karanta shi amma bari mu ƙara karanta shi dalla dalla hadisin Abu Huraira yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami allah liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi sajidan ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim abu huraira yace manzala ta ya kasance idan ya tsaya zai yi sallah yana yin kabbara lokacin da yake tsayuwan kaga kabbaran harama kenan a tsaye dama ake ta ita sannan yana yin kabbara lokacin da yake ruku'u sannan sai ya faɗa yace sami Allahu liman hamidahu a lokacin da yake dago bayansa daga ruku'u sannan sai ya faɗa kuma yana tsaye yace rabbana walakal hamdu in ya gama tsayuwa kaga sami Allah limami dau kana kana dagowa daga garko in ka gama tsayawa tas kuma sai ka ce rabbana wa lakal hamdu mun yi bayanin wannan a baya sannan yace sannan sai kabbara hina yahwi sajidan yayin da yake sulmuya yana mai sujjada ba sai ya sujjadan ba sai kabbara wannan duk ya dace da mazhaban malikiya sai sun mai yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sai kabbara lokacin da yake daga kansa sannan ya kabbara lokacin da yake sujjada ya kabbara lokacin da yake daga kansa daga sujjada sai ce sun mu ya yafqalu zani fi salati kulliya sannan a dukkan sallolin haka mazala ta sama yake yi ma'ana sai ya tsaya ta yake kabbaran harama Allahu akbar yana tafiya ruku yana kabbara yana dagowa yana sami Allah liman hamidahu in ya gama dagowa ya ce rabbana lakal hamdu yana tafiya sujjada yana kabbara ba sai ya sujjadan ba yana kokarin dagowa daga sujjada yana tafiya da sa in zai tafi sujjada ta biyu nan ma yana kabbara in zai sake dagowa yana kabbara ba an maka raka'a ɗaya ba sai ce sannan a haka yake yin sallarsa gaba ɗaya wato kowace raka'a sai kuma yace wa yukabbiru hina yaqumu min ithnatayn ba'da julus ita ce matsalar da ta rage mana hani bayan zaman tsakiya kuma zaman farko ya yake kabbaran sa sai Abu Hurairah ce sannan sai kabbara lokacin da yake tashi daga raka'a biyu ba'da julusi bayan sujada yayin da yake tashi hina yayin da yake tashi ba ba da kiyami ba shine ya kuma ba ba da an kama ba lokacin da yake tsayuwa so da haka lafazin hina ina nuna lokacin da ake abun asna to kaga kenan wannan hadisin sahihi ne hadisin bukhari da muslim kuma ya ce mana wa yukabbiru hina yakumu min ithnatayn ba'da julus yana yin kabbara lokacin da yake tashi daga raka'a ta biyu in zai tafi ta raka'a ta uku bayan ya zauna a lokacin da yake tashin yake tafiya da wannan kabbara din kana zama miƙewa ka gama kabbarar ka wannan shine zancen da yafi wato ainihin inganci sannan malam yace abin nan qunutuna bi lafzihi al-masmu'i bi sirrin sirran sabiqur ruku'i qunutuna al-qanut shi ma mustahabbi ne bilabbihi masmu'i ayi shi da lafazin da aka ji shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana yin sa bi subhi aqallan asbahi sirran a sirrance kuma sabiqur ruku'i ina mai rigajin ruku'i wato an gama qira'a ta sallan ainihin asuba an gama qira'a ta sallan asuba raka'an karshe to sai a yi kunuti kafin a yi ruku'u wannan mustahabi ne a mazhaban malikiya sannan kuma suka ce ana yin sa da lafazin wato da ya zo lafazi wanda ainihin ya shahara sabon manzon Allah ta sama suna yi irinsa a wurin su sannan kuma ana yin sa a sirrance me yasa ake yin sa a sirrance saboda sun ce addu'a ne addu'a kuma fi son a sirranta sannan akwai asar na Abdullahi bin Mas'ud cewa a firanta ake sannan suka ce yana rigagen ruku'u saboda akwai asar asar da aka ruwaito daga wurin sahabbai suna yin alqanun ba'da abun nan kafin ruku'i shine sabiqur ruku kafin ruku'i amma kuma in kai bayan ruku'i ma ba matsala bane shi alqanun ya tabbata manzo Allah yana yi kafin ruku'i yana yin bayan ruku'i kuma haka sahabban sama kafin ruku'i ko bayan ruku'i duk wanda aka yi daidai ne sun sai rage mana matsala guda biyu menene lafazin al masmu' lafazin da malikiya suka fifita zai alqanut sannan kuma menene hukuncin yin alqanut a sallan asuba sunna ne ko ba sunna bane lafazin da malikiya suka zaba wanda kuma lafazi ne ingantacce na abun nan Aisha alqanut ba wai sai alqanut na asuba ba wanda Imam Ahmad ma ya fifita shi suna daukan sa kaman sura ko kuma surori guda biyu saboda addu'an taka su kashi biyu ne shine Allahumma inna nasta'inuka ونستغفرك ونستهديك <clears throat> ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونقنع لك ونقلأ ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونخاف عذابك الجد إن عذابك الجد بالكافرين ملحق هو ملحق وتورو يازو الرواية دبن دبن أما أن الرواية تافي فاتي شيطانك وتافي akwai rage a wasu wayoyin akwai kuma ɗan canjin wasu lafuza to wannan lafazin na alkanu shi ne da ake samun sa a cikin littattafin malikiya shi sa na fito da shi in an ce alkanu da asubahi to sai a kawo allahumma inni inna nasta'inuka wa nastaghfiruka a zuwa ƙarshe to wannan alkanun din lafazin yana da kyau kuma za a iya yin sa a alkanun na kowanne domin ma'anar da ke ciki yana da kyau Allahumma inna nasta'inuka ya Allah ina mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafaranka wa nastajika muna neman shiriyarka wa nu'minu bika mun yi imani da kai wa natawakkalu alayka mun dogara a gare ka wa nusni alayka alkhayra kullahu muna yabon alkhairi a gare ka gaba ka gaba nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba ma buturce maka wa nahna'u laka muna kankan da kai a gare ka wa nahla'u muna tubuwa mu bar duk wani addini ko wani shirka mu koma zuwa gare ka yasa gaba yace wa natruku man yakfuruka mu kafurcewa mu bar dukkan wanda ya kafurce maka wa naqalau muna tubuwa muna shiruwa daga dukkan wani addini sai addinin musulunci sannan wa natruku man yakfuruk mu bar kuma wanda duk ya kafurce maka bara mu bi shi ba wannan shine rabin addu'a sai kuma Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai muke bautawa wa laka nusalli kai muke wa salati kai muke wa sallah wa nasjudu kai muke wa sujjada wa ilayka nas'a izuwa gare ka ne muke tafiya amma nan tafiya na nufin da'a zuwa gare ka muke yin da'a as-sa'yu yana zuwa da ma'anan aiki inna sa'yakum la shatta wa an lil insani illa ma sa'a to da haka aiki yake nufi a duka ayoyi guda biyun nan to da haka muna yin da'a zuwa gare ka wa nahfadu kuma muna gaggawa wajen da'a din fastabiqul khairat ku gaggawa zuwa ayyukan alkhairi narju rahmataka muna kaunar rahmarka, shi yasa muke yin haka wa nakhafu azabak a wata a wata riwayan wa nakhsha azabak muna ainihin tsoron azaban ka aljidda ta gaskiya ba ta wasa ba shine ma nan aljiddu biddul hazal hazal shine wasa aljiddu kuma gaskiya duk suna fassara shi mai tsanani sai yiwa ya zama tsanani din idza jadda sayru bil musafir inna azabaka jidda domin ka ta gaskiya wanda ba azabarka ba wasa bane bil kafirina mulhaq abun riskarwa ne ga kafurai a wata ruwan bil kuffari mai riskan kafurai ne da cewa mulhiq mazidi ne amma ma'anar salahiq mai riskan kafurai ne to wannan an ruwato ta daga Umar da Sayyidina Ali da wasu daga cikin ainihin sabai suna yi a cikin alqanut bayan qira'a kafin ayi wato ainihin ruku kamar da irin su Ibn Abi Shayba suka ruwaito da kuma su Abdurrazzaq a cikin musannaf kuma malikiya kamar na faɗa sun tafi cewa a sirrance saboda addu'a ana son a sirranta ta amma in ka lura hadisai ingantattu na manzo Allah ta sama duk alƙanutin sa yayi a bayyane ne wanda ya tare da tare da mamu don mamu su dinga cewa amin amin a duk inda yayi addu'a ne to sai mu dawo menene hukuncin alƙanutin menene hukuncin ta wajiba ce ko sunna ce ko kuma bata halatta ba kwata kwata a wurin malikiya yin alqanut a sallan asuba mustahabbi ne mandubi ne a wurin shafi'iya kuma sunna ce mai karfi sunna ce mai karfi bai kamata a ce ba kai ba bai kamata a ce ba ba suna ɗauka kamar karanta masurori ne amma a wurin abu hanifa ya ce bai halatta kai ba ya tafi cewa biji hali bai halatta a yi ba abu hanifa wata ran imamu shafi ya je kufa ka san sai dai masallacin Abu Hanifa zai yi sallah a wurin amma kun sani cewa ba su watsu da Abu Hanifa ba ran da Abu Hanifa ya rasu a rannan aka fi Imam Shafi'i to da je Kufa sai sallan azuba sai bai alqanud ba sai kawai ya sallan azuba ba alqanud shi kuma a wurin sai alqanud sunna ne Abu Hanifa kuma ba alqanud dama a masabansa kaga masallacin sa ba za a yi ba amma da so da yazo sai suka gabatar da shi bismillah bismillah gafarta malam sai ya shiga ya musu sallah su kuma hanafiyawa ne sai bai alkanut ba da ya gama sai aka ce a ah, ya ba kai alkanut ba kuma ka ce sunna ne ka ce sunna ga dalilanka kuma ba kai alkanut ba sai ya ce ukhalifuhu wa ana fi habarati ina ina in saba wa Abu Hanifa ina inda yake ma'ana ina gidansa in saba masa in saba masa a masallacin sa sai bari saboda me kar ya saba Abu Hanifa a masallacin sa kada wasu su ce a ah, mu ba mu saba irin wannan sallan ba wannan yaje ya kawo mana wani abu mu ba mu san shi ba kaga hayaniya za ta iya tashi to sai janye alqanut ɗinsa domin me a zauna lafiya don a zauna lafiya kaga kenan wannan akwai darafi a cikin wannan idan aka ce matsala ta mustahabbi ne ko sunna ko matsala khilafiya ne wani ma yace sunna wani yace bai sun ba sunna bane ba ta hada fada ba wani hada fada a ciki in mutum yayi kenan ka kyale shi haka ne fahimtansa in bai yi ba kuma bayan da ka yi da shi haka ne fahimtansa amma ba za ta kawo rikici ana ta yi wa juna raddi ko ne abu ba kaga imamu shafi da je masallacin bai ta ce ce inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu ya kama wa'azi ya ce to sallan asuba a mata alkanu sunna ne kuma sunna mu tabbaka sunna manzo Allah sallallahu alaihi bai faɗi haka ba inda haka sai ta da rikici a wurin sai kawai ya bar wannan sunna shi a wurin sa sunna ne Abdullahi bin Mas'ud ya sani manzo Allah sallallahu yana yin abun nan yana yin eh, abin nan kasaru ne amina lokacin da ake kwanakin minan nan na aikin haji abubakar ya yi kasaru umar ya yi kasaru sai na usman da ya zo sai cika sallah kawai sai ta raka a hudu kila ya yi haka ne don ya nuna mutane ba wajibi ba ne yin kasaru da aka gama sallah abdullahi bin masau ya sunnar Allah ne kasaru sai na usman ya zo da sabon abu aka ce ah, to me yasa kuma ka bi shi sallah me yasa kake bin sa sallah din a haka sai ce al-khilafu sharrun yace ai sabani sharri ne saboda haka sai shiru ya dinga bin sa hakan kuma har aka gama saboda in ya tashi yace sai no ai dun me yasa zaka yaka za a riba jama'a kashi Wannan su ce a ai fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin shi ma yana cikin khulafa rashidin wanda yace ganin na manzon Allah shi zai wanda yace kaza to amma tunda abun ba wajibi bane sunna ne aka bari mustahabi sai yace ai sabani sharri ne shikenan sai bai tada balbala ba bai tada masifa da bala'i a wurin ba sai aka tafi akan hakan to magabata haka suke irin wa'annan masail farqiyya matsaloli na fikihu ko sun yi sabani baya baya haddasa rikici a tsakanin su amma mu yanzu abu na mustahabbi ko an yi sabani ma mustahabbi ne ko ba mustahabbi ba sai kaga an tada masifa a masallaci har ana faɗa akan alqanut akan jalsatul istiraha akan jiyarwa akan kaza sai kaga an tada wani ma har ya kaurace wa masallacin gaba daya babu hikima a cikin haka to wannan shine sabanin da malamai suka kenan a bangaren malikiya da shafiya suna ganin sunna ne hanafiya kuma sun ce ba sunna ba ne menene dalilin wa'inda suka ce sunna ne suka ce hadisi ya tabbata ya zo daga wurin imam ahmad da dara kutsuni qanata shahran yad'u alaihim thumma tarakahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi alqanut hadisin Anas ne ya yace manzan Allah yayi alqanut wata guda yana yin addu'a wa wasu kabilu daga cikin kabilun Larabawa yana yi musu mummunar addu'a shine ma'ana alai sun mataraka wasannan sai bari so sai hadisi yace wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa dunya amma asubahi bai gushe ba yana alqanut har ya rabu da duniya to kaga zahiri wannan hadisi ka nuna ai alqanut kan sunna ne na sallan asubahi yace amma sauran salloli kenan yayi alqanut abun nan yana yi wa wasu larabawa mummunar addu'a wasu dangi na larabawa saboda wani cutar da musulunci daga baya sai dai na yace amma a bahi kuma har ya bar duniya yana yin alƙanun a sai alƙanun sunna ne kenan in ka bi zahirin hadisin nan yanzu wanda shi a wurinsa wannan hadisin yanda ya dauke shi a zahirin nan haka yake to me sa don ya ce maka sunna ne shi iya abin da ya sani kenan to amma idan aka bincika hadisin aka haɗa shi da wasu hadisai sai a samu ba haka bane farko isnadin hadisin ba'ifi ne hadisin da'ifi ne cewa wannan ƙarin wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa dunya imam Ahmad ya rawato shi da addara quduni amma bi isnadin da'ifi kuma isnadi munkar hadisi munkar da'ifi ya rawato hadisi ya saba wa fiqa wanda suke amintattu shi zai kara da wannan wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa dunya to kaga tunda wannan wani ne da'ifi ya je rawato hadisin ya saba wa waɗanda suke fiqa amintattun mutane kaga hadisin sa ba za a karba a dauki na wa'intan ba abin na bar na wa'intan a dauki nasa ba kuma sannan hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim hadisin anas bin malik yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana tashahran yad'u ala ahyin ala ahya'in min ahya'il arab ثم ya يا نن يتسيا كما حديث متفق عليه البخاري ده مسلم واتو مزالا تسلم ياي ainihin القنوت yi wa wasu mutane mummunan addu'a wata guda amma daga ba sai bari su ne wasu dangi na larabawa daga ba sai bari sauka ga iya ya bari nan shi kenan a tsaya a nan har asuba din ma kenan ya bari to shi ya sa zancen da ya fi inganci yin a kallon asubahi ba sunna ne. saboda hadisi hadisi ingantaccen manzon Allah ya bari dama da sawabi ne sai dai idan wani abu ne ya faru na bala'i ko wani abu ne ake son a roƙa na alkhairi za a yi alkanus kuma a kowace sallah ba sai sallan asubahi ba sannan daga cikin dalilan Anas bin Mali ya rawaito yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqanutu illa idza da'a li qaumin aw ala qaumin ibn Khuzaimah ya rawaito hadisin kuma ingantacce yace manzala ta sama baya yin alqanut a kowace sallah sai dai in zai yi wa mutane mummunar addu'a ko kyakkyawar addu'a in zai wasu mutane kira addu'a sai alƙanun ko a sallar ba ko wata sallah ta farilla ko kuma in zai wasu mummunar addu'a don sun cutar da addini nan ma yana yin alƙanun. to kaga ana da yace manzo Allah ya bari daga ba shi yace baya yi sai in wani abu ya taso za a roki wani alkhairi ko kuma za a tunkuɗe wani sharri kafin manzala sun kuma ce a sai baya yi laya kanutu illa inda nazila sai wani bala'i ya sauka ko kuma wani abu na alkhairi da ake son a rinjayar kuma wannan hadisi ingantacce ne yana daga cikin abin da ke rinjayar da cewa kunuti a sallan asubahi ba sunna bane shine hadisin wato da Tirmidhi rawaito da Imam Ahmad da Nasa'i da Ibn Majah da isnadi ingantacce hadisin Sa'd bin Tsari al-Ashja'i yanzu ya samu babansa yace ya baba innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali fa hal kanu yaqtutuna fi subhi babana sahabi ne baban nasa sai ce babana ka yi sallah bayan manzo Allah ta sallama da Abubakar da Umar da Usman da Aliyu shin sun kasance suna yin alqanut a sallan alfijir ayaqnutuna fil fajr suna yin suna yin alqanut a sallan asuba sai ce abunayya zaka muhdath yace kai kana wannan abu ne da aka kirkiro shi daga baya idan kaga manzala ta sama baya yi bai yi shi yadda aka sunnanta shi nan ba kuma hadisi ne ingantacce yace ya dana wannan abu ne da aka kirkiro shi daga baya shi kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aka zance mafi inganci alqanud kullum a dinga yi a sallan asuba ba sunna bane sai dai in wani bala'i ya taso ana neman a tunkuɗe shi ko ni addu'a na alkhairi ya taso to wannan kuma za a dinga yin alqanud din a sallan asuba da azar da la'asar a kowace sallah ma wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin ko da ya inganta ma zalika qanutun nan ma'anansa ma zalika ma zalika yudilu qira'atan bai gushe ba yana subahi, asubahi ma'anarsa bai gushe ba yana tsawaita qira'a a sallan asubahi saboda an tambayi manzo Allah afdalu salati wace sallah ne tafi sai ce tulul qunuti a dade ana kira'a kuma dama ita sallan asuba ana mata doguwar kira'a kamar yadda muka karanta a yanzu ina fatan mun fahimta balle ma kuma hadisin ma bai inganta ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko tambaya ce kuma mai kama da addu'a amma dai zan karanta saboda abin da ambata ya ce malam yana neman addu'arka malam da sauran yan uwa saboda matsalar rashin zaman lafiya da ke tsakaninsa da iyalansa yana cikin wani hali na tashin hankali yana neman a taimaka masa da addu'a Allah ya bashi mafita sannan mai tambaya ta biyu yake cewa malam yanayin da muka tsinci kanmu a ciki a yau idan aka yi sallar magariba karfe 6:25 sallar ta yi eh, duk da cewa lokacin magaribar ya shiga a yau 6:20 kuma in bai yi ba me hukuncin sallar to tun da shida da minti ashirin lokaci yi in kai da ashirin da biyar yayi wanda ya da ashirin ma yayi sai dai kamar yadda muka sha bayani kiran sallah ba a yi sai lokaci ya shiga inda ashirin din yayi ka kira sallah kai sallah da ashirin da biyar ba ka da wani matsala sallan ka tayi kowace sallah dai a tabbatar lokacin ta yanzu lokacin yana baya baya ne shine saukin da ake samu in lokaci na gaba gaba mun bi samun matsala a lokutan sallah wannan yana cewa malam a darasin da ya gabata yi bayani akan zaman tahiya akan zaman farko mutum zai yi iftirash sannan zama na biyu zai yi attawarruk to malam idan sallah ta zama tahiya ɗaya ake yi fa wanne ne ya kamata na yi iftirash ne ko kuma attawarruk idan zama ta ɗaya ne akwai saɓani wasu sun tafi tawarruk wasu sun tafi iftirash amma ne abin da na firin jarawa kai tawarruk na tunda da aka ce a zaman ƙarshe yana yin tawarruk zama akan duwawu to ai mai kwaya ɗaya shine zaman na ƙarshen kenan za ka sai ka zauna a kan duwawun kana wannan yana cewa mala hadisan da suke nuni kan falalar neman ilimi kamar wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya hau hanyar neman ilimi duk duwatsu da bishiyoyi da kifayen da ke cikin ruwa suna nema masa gafara kuma mala'iku suna shimfiɗa masa fuka-fukansu. To malam wannan falalar wanda zai je neman ilimin boko ko ilimi na sana'a zai same ta? Me zai same ta ba, saboda alfaba'ilu ilo tunaru bil bilkiyar, zan ba ka ƙa'ida. duk inda aka yi maganan ilimi a qur'ani ko hadisi ana nufin al'ilmu ilmu wato ilimi na shari'a ilimi na addini ne yake da wannan falalan ne yake da abin nan cewa duk wanda ya shiga wannan hanyar ya kama hanyar aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna hanya aljanna ne ka mutu kana yi kai shahada kowane abu da ke sama ko kasa yana nema maka gafara har kifa a cikin ruwa kuma shine in ka yi shi ka zama magajin annabawa saboda annabawa sun gadar da ilimi na shari'a wannan su ne suke da wannan falalan kuma ba kar ka ɗauko su ka tsora su kan wani ilimi daban amma sauran ilimi na sana'a na boko da na sana'a yana samun daraja idan ya yi wa ilimin addini hidima ko in ya yi wa addinin hidima ɗin gurgun ka je ka ilimin ka na boko ko na sana'a amma kana taimakawa addini ta wannan bangaren ilimin sai zo mai daraja kuma za ka samu lada amma bara mu ɗauko kuma abu na falala mu zo mu tsora kuma akan wannan ɗin ba a yau saboda in bi abin da imamun nawawi ya ce al-fadailu la tunalu bil qiyas ba samun falala da kiyasi. ko da ka in kayi wannan ilimin don ka taimaka wa addini ko kuma bayan kayi shi kana taimakon addini ko shakka babu da ka samu lada sosai in kuma kayi shi don taimakon kanka ne kawai don ka samu kuɗi kawai to wannan kuma baka da wani lada sannan kuma ba maganan wannan falala din na wannan yana cewa shin malam addu'o'in da ake a cikin sujada da tahiya mutum zai iya yin su da hausa ko kuma sai da larabci to ba kai riga malam masallaci akwai karatun a gaba shi yasa kamar yadda na faɗa muku duk abin da akwai shi a gaba sai in ki kawo shi domin mu samu lokacin ma hakan ma yana mana kaɗan sai na koro bayanai yake barabar sai nuna mai zaura minti uku minti ɗaya <laughs> to saboda haka akwai bayanin a gaba za mu zo wajen abin da makaruhatu sala abubuwan da aka karhanta a sallah daga ciki akwai mutum ya yi sallah bil adamiya wato da wani yare ya yi addu'a kai da wani yare daban ba na larabci ba ya ce makaruhi ne amma abin da yake nufi in ka iya larabci in ka iya larabci a sujjada ka yi addu'a da hausarka ko a ƙarshen tahiya wannan makaruhi ne shi ma kaga ba haramun ba ne, in baka iya ba kuma to ba karhancin ma za ka iya yi da irin yaren da kake so domin kai ne ka san bukatunka kai ka sai ne ka faɗa wa ubangiji subhanahu ta'ala bukata kuma dalilin da ya hana kai wannan addu'a da wani yare ba sai dole sai da larabci ba tunda ba kayyade iya addu'o'in da manzon Allah ya ce su ne za ka yi ba an buɗe abun a buɗe na fatan fahimta kuma gobe kuma insha Allah za mu yi bayani akan wannan na'am wannan yace malam bayan dubun gaisuwa da fatan malam yana lafiya malam mace na iya yin sallar azhar kafin a idar da sallar juma'a ko kuma sai an idar da sallar sannan ya sake cewa kuma wai in ka samu raka'a ɗaya a sallar juma'a wai ba ka da sallah malam ya maganar take ya za a ce ba ka da sallah man adraka raka'atan faqad adraka sallah in dai an dago ruku'u tare da kai sallar juma'a to ka samu juma'a in aka gama wannan raka'an za ka tashi ka kawo raka'a ɗaya mai fatiha da sura a bayyane ka samu juma'a amma idan ka samu sujudan ƙarshe kawai su da dubiyu na ƙarshe ko tahiya don aka sallame fa ka tabbata a zahar za ka kawo a zahar za ka kawo ba wai sallan juma'a za ka cika ta ma kuma wannan matsala abun mamaki ni ban fahimci ana kwaba ba sai kwanan nan a sai galibin mutane suka makara ba su samu da nan ba juma'a su suke kawo kwanan nan bai wuce sayan ta tuka ba na makara sallan juma'a sai muka zo ba mu samu raka ko ɗaya ba mai limamin ya canja ta ɗinsa ya yi da wuri maimakon abun nan sai na ga galibin waɗanda ba mu samu raka a cikakken ba da suka tashi kawai raka biyu suka kawo kawai na juma'a su suka sallame ya zama ni kaɗai ne nake cikata nake cikata a zahar ina to kaga shi ga da lokacin sai lalle masu wa'azi suna da aiki zai ne wani abubuwan kuma ba a taɓo su ma ba a ganin kamar wai matsala ne duk malamai sun yi ijma'i babu saɓanin malamai ba saɓani a tsakanin malamai idan baka samu raka'a cikakkiya ba ba a ɗago ruku'u da kai ba to in limamin juma'a ya sallame a zahar zaka kawo babu wani malamin da yake juma'a zaka yi ba wani malamin da yake kuma yace kuma sai ka sake wata harama ta azhar din wannan haraman da ta yi kuma azhar zaka kawo babu sabani a tsakanin malamin. to da ya kamata yan uwa su fadaka da wannan amma in ka samu raka'a kuma cikakkiya an dago ruku'u da kai wannan kuma ka samu juma'a saboda hadisin da yake cewa wanda ya samu raka'a ɗaya ya samu sallah sai ka tashi ka kawo mai fatiha da sura a bayyane a fahimci wannan kuma a faɗakar da yan uwa don a lokacin sanda na shirya wa'azi duk na bibbikan mutane ina ta fadakar da su cewa fa ba haka ba in kaje gida ka sake azaba malam kaje gida kai ma ka sake azaba duk ba su san cewa haka ake ba sannan sai menene yake idan ma abin nan mace wanda bai wajaba ta zo sallah tunda bai wajaba ta zo sallan juma'a ba za ta iya yin sallan azhar in ta kafin juma'a za ta iya yi in ta san lokacin sallah ta tabbata yanzu lokacin azhar yayi sai ta yi sallan azhar ta ba sai an sauko daga juma'a amma in tana shakka ba ta san lokacin sallah ba to wannan shine za ta bari in ta tabbatar an yi juma'a yanzu tana da yakinin lokacin azhar ya shiga sai ta yi sallan azhar ɗinta amma in ta san lokaci to kawai sai sallan ta ba sai ta jira an sauko daga juma'a ba ba kamar yadda mata shi ma kamar al'ada ne ba ta yin sallan azhar galibi sai sun ji an sauko daga juma'a na malam bisa bayanin da kai na eh, salati wa manzon Allah sallama wannan mai tambar ya rubuto Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad yace malam ka bani asari ko hadisi ingantacce game da wannan salatai to wato farko dai ka sani cewa ba dukkan ba abin nan ba dukkan sigogi na salatin manzala ta sama ba aka same su a cikin hadisai wannan ka fahimci wannan na biyu kuma za ka iya yin wani salatin ko da ba irin wanda manzala ta sallama ya koyar ba don ubangiji cewa yi ya labi na manu sallu alaihi wa sallimu tafsima. a samu salati da tafsimi. kaji na farko na uku kuma duk malamai magabata sun yi ijima'i babu saɓani in ka ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim yayi in ka ce sallallahu alaihi wa sallam yayi kaga ba salati da Ibrahim ma domin me magabata tun zamanin su imam mali in an ce kala rasulullahi sai kaga sallallahu alaihi wasallam ka duba bukhari ka duba muslim ka duba duk littattafin nan in ka duba in an ce kala rasulullahi me zaka gani sallallahu alaihi wasallam manzo ne koyar da wannan kuma manzo Allah ne amma tun da ya dace da sallu alaihi wa sallimu taslima to wannan kaga ya tabbata cewa salati ne to shi kuma hujja ana samun sa daga alqur'ani ko hadisi ko kuma ijma'in malamai idan malamai magabata suka ittifaqi kan kamu baka da daman ka kuma ka ce bai yi ba idan kana neman ƙarin bayani ka je ka karanta jilawul afham fi salati wa salami ala khairil anam na ibn al-qayyim akwai mai mujalladi daya kuma wasu sun yi taƙiƙinsa mujalladi biyu wannan zai warkar da kai a babin salatin manzo Allah amma kamar yadda muka faɗa in a tahiya ne to karkai wani sai salati ibrahimi don shi manzon Allah ya koyar a tahiya kawai amma sauran wurare ba tahiya ba kuma kofa a buɗe take in ka kawo salati muka ce bai yi ba to wannan ya saba wa yanda Allah ta'ala ya ce ayo manzon Allah salati ne ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima in ka shigar da wani abu na bidiyoyi kuma ana da dama a ce a ah, kai wannan kai ya saba wa shari'a amma in ka tsaya yanda makabata suka yi to kuma shikenan ai baraka fi su fahimtar addini wa bara a ce a ah, in kai yanda magabata suka yi wani ya ya ce bai yi ba da zai taba yiwa ba to da hujja shine aikin magabata tunda magabata suka ce yayi kuma su sun yi da kansu mu kuma ba mu da dama mu ce ai manzon Allah bai koyar da wannan salatin ba ina in kai haka kai jahilci ina kai jahilci ilimi ba haka ake daukan sa ba shi abin da muke fahimta a Qur'ani da hadisin ma inda ba mu da magabata ba mu yi ta mu fade shi ba kai saka bugi kirji ka ce wannan hadisin ga abin da yake karawa ayan nan ga abin da take koyarwa ba in ba ka da wani magabaci da yake fahimtar irin wa'in abubuwan don sai ka zo da wani abu sabo a addini kila ayar ba haka take nufi ba kila hadisin ba haka yake nufi ba to in magabata suka yi ittifaqi akan abu ai manzo Allah ya ce la tashtami ummati ala dalala al'umma ta baratu haduwa kan bata ba a ce duk sun haduwa kan bata bi zai yiwa na fatan mun bayyana na'am ah, mai tambaya ta gaba ce malam kai magana akan bude hannu yayin sujada a wani yanayi wasu sukan takura sahu har ya kai gaba za ka samu sararin buɗe hannunka menene matsayin haka to wato shi yasa sahu din ai komi na addini wato fahimtansa daban iya ɗabbaƙa shi kuma daban wani lokacin wurin ɗabbaƙawan mu muna samun matsala wato da aka ce a daidaita sahun nan ba an ce a matsu a cikin sahu ba har yanda kowa in abin da da yake motsi ba a'a din haka ne sunoni da yawa ba za a iya dabbaka su ba a sannan ba za a iya dabbaka su ba yanzu ko a tsayin in za a kama kirji haka a fiskancin kira sai ga mutane suna karkace haka wanda ya ɗan karkata nan wannan saboda matsuwan ne irin wannan matsuwan ba a sonta ta ko mazala ta suma da in yana cewa dai ko yana cewa falinu bi abi kawani ku tausa kan dan uwanku karka matsewa dan uwanka ka faɗa kaga a saki ake yin abun kenan ba za a bar kofan ba amma kuma a sake ta yadda za a iya tabbaka sunnonin sallan gaba ɗaya kamar daidaita sahu sai kaga bayan an matse kafaɗan har an karkata kafa ma sai kaga an kulmuda ta ta shigo yatsun kafa sun shigo ta ciki kuma yatsu su fuskanci alƙibla sunna ne sai kaga mutum yana ta bubbuɗawa ya je take wannan kafa ya take har kaga wani an cutar da shi daidai za a gabin nan ɗinsa za ka yi ka da kafanka daidai kuma dunduniya ne suke haɗuwa idon sawu ba yan yatsu ba in yan yatsu ne dole tafi dai saba don wani ya fi wani tsawo kai kabar ka ta fi doguwa ni ta gajeruwa sai yatsun mu suka haɗu to ni na yi gaba kai kai ba kenan amma in agarar mu idon sawun mu ne ya haɗu to ai dama kafar mu kam tsayuwar mu iri ɗaya ne in idon sawu ne ya haɗu to za mu tsaya kuma kafaɗar mu za ta haɗu sai dai ƴaƴan yatsun kafafuwan mu za su saba amma kuma kafadar mu kan za su haɗu inda manzo Allah ya ce ku daidai ta kafadan ku amma ka lura ka gani in dai tso za a tsayar to dogo yana baya ne gajere yana yana gaba amma in idon sawo aka daidaita da cinyoyi suka zama seti su kuma ba sai an haɗa su ba manzo Allah ya ce a daidaita cinyoyi wani sai yake fahimtar sai sun haɗu wani malami ya zai aiki a jami'a madina yace ba haka ake nufi ba wannan ba zai yi ba sai kama kafan ɗalibin sai ya danne suka haɗa cinyoyinsa sai ce to na yadda ta haɗu ina sauran sunnonin kuma daidaita sahun in yatsunka su fuskanci alƙibla sun fuskanta kaga kafa haka kafar ta tsokore kuma wato su yi santa ba wai sai sun haɗu ba to yi cinyoyinka suka yi feti, dun duniyar idon sawunka shi ma ya yi feti da dan ka ba sai ya haɗu ba in ka ce sai ka haɗa idon sawunka da na dan uwanka don manzo ce alkawu bil kaji kai ka fahimci haɗawa ne to shi ma za a shiga matsala za a matsu kuma kafa za ta karkata in sun yi santa kawai shikenan to in za a daidaita sahun yadda shari'a ta ce daidaita duk sunnoni nan za a ɗabbaka su gaba ɗayan su amma in aka mutsu kuma sosai to kuma wasu sunnonin ba za su ba za su ɗabbaku ba ina fata an fahimta wa abin wannan mai takarda <laughs> wanda ya ce maganar salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wani lokacin zafin kai shi yake sa mutum ya dinga irin waɗannan abubuwan yanzu yadda ya rubuta salatin maimakon Allahumma nan alhammu ya rubuta alhammu kaga alhammu bakin ciki ne ba maimakon allahumma ya allah sai rubuta alhammu sannan salli salli babu yawun a gaba salli ya rubuta salli kuma kamar mace ne kake magana salli ki yi salati kaga salli kayi salati ake son to duk in ka duba kaga kurakurai kala kala sai irin wannan sai kaga mutum shi kuma ya ɗauki abubuwa da zafi ta yadda in ka zo ka zaunar da shi sai ka ga salatin kansa Ina da matsala wajen yin sa matukun wajen iya faɗi shi ma a daidai yana da damuwa amma kuma zai kalubalanci wani ko wani abun nan amma duk da haka dai muna maka kyakkyawan zato ba wai kai ne don neman fahimta ko mun baka amsa daidai wato ainihin gurgudo insha Allah na mai tambaya na gaba na cewa malam naji ana cewa duk wanda ya sallah tare da kamsa salawat ba zai yi sujudul kabli ko ba'adi ba saboda liman ya dauke nauyin duk mamu na kurakurai a cikin sallah haka ne <laughs> to ba ba haka ne ba haka bane idan limamin ka ne rafkanwa kuma zai yi sujjada ko kuka yi rafkanwa tare to wannan wajibi kai sujjada tare da shi amma in kai ne kai rafkanwan ai dama abin da ake wa kabli ko ba ko ka bar wata sunna ne ko kuma ka ƙara wani abu to idan kai kaɗai ne kai limamin ka bai yi ba to limamin ka ya ɗauke maka saboda haka limamin ka shi bai yi wannan rafkanuwar ba kai kayi ba ƙabli ba baji a kanka limamin kawai sallar limamin ka ita ce sallan ka amma in liman ya rafkanuwa ko kai mazbuki ne kaman a raka'a biyun farko ya rafkanuwa kai kuma ka zo ka samu raka'a biyun ƙarshe sai sujjadan ƙabli kai ma za ka yi wannan sujjadan idan badi ne kuma sai ka gama cika ta sallan ka sannan kai jadan badi da shi wannan matsaloli kuma na sujjadan rafkanwa da sauransu shine babi na kusa da abin nan babi na gaba babi ɗaya ne muke tsakanin mu da shi sai dai watakila ba za mu samu damar yin sa ba sai bayan sallah amma babi ne muhimmi na babin rafkanwa kuma in mun zo kansa insha Allah za mu iya kokarin mu warware shi ta yadda watakila abin da ba za mu faɗa ba zai zama shine kaɗan a cikin wannan babi insha Allah ya sake cewa malam menene hukuncin wanda ya rasa juma'a uku a jere naji ana cewa ya bar musulunci ya zo a hadisi man taraka salata juma'in tahawunan biha faqad rama al-islam wa ra'a zahri wanda ya bar musulunci abin ya bar juma'i guda uku a jere don ya ɗauki juma'an ba komai ne shi bai damu ba bai yi su ba ya jefar da musulunci a bayan a bayan bayansa wannan hadisi yana mana hadarin barin me barin juma'a don ya zo a ne hadisi la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim aljumu'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim mutane su daina barin juma'a ko Allah ya yunki akan zuciyarsu ya rufe ya rufe zuciyar alkhairi ma zama bai zai shiga ba kwata kwata hukuman da Allah zai musu kenan saka juma'a wajiba ce farilla ce da ijma'in malamai kada mutum yayi wasa da ita ko ba a ce ka kafurta ba dai in kai azhar amma ka sani kuma kana cikin hadari ya ci gaba da cewa shin idan na rasa rakatan alfajir zan iya biya ana biyan rakatan alfajir a lokuta guda biyu imma ya zama bayan sallan asuba kana sallami asuba sai karama su wani yayi a gaban manzala ta sama bai ce masa don me yasa yi ba shi yasa ya halatta ko kuma ka bari in hantsi yayi wato rana ta fito ta daga irin lokacin wala hannan sai karama rakatul fajr wannan kuma shi aka fi so kuma shine mafi yawan malamai suke a kansa ba za ka rama ba sai hantsi rana ta dago sai ka rama rakatul fajri shi ma tabbata sahabbai suna yi kuma magabata sun tafi a kansa amma wancan din kuma na bayan asubahi ya tabbata wani yayi a gaban manzon Allah bai hana shi ba shi ma ya halatta sai dai kar ka dauki abun sunna me ma'anan sunna kullun kai ba za ka yi zakatul fajrin ka ba sai bayan an sallame sai ka tashi sai ka yi gobe ma haka jibi ai ka ka mai da ita sunna ba'diya maimakon kuma sunna qabliya ce ma'ana sunna ce da ake kafin abun nan ne sunansa asuba kai kuma ka maida ita bayan asuba in abun ya bi ka haka ka dinga bari sai da hantsi sannan sai ka raba yafi na'am ya sake cewa shine ya tashi barci karfe shida na safe wato ya rasa sallar asuba idan ya zo ramawa kam zai fara yin rakatan fajir din ne ko kuwa sallar asuba kawai zai to wato abinda malamai suka ce in kana da lokaci in ka tashi daga bacci don tayin kawai ya faɗa bai faɗi ya rana na fitowa wannan lokacin ko ba fitowa wallahu alam tunda yanayi na canjawa idan lan asuba a makare sai ka duba ka ga ba kai abin shafa'i da witiri ba ba kai raka'atul fajr ba ga sallah asuba a gaban ka sai ka duba ka ga lokacin zai iya daukan ka kai su duka sai ka yi su don sahabbai suna yin haka kare sa jam'i sai kai sallan kai shafa'i da witirinka ka zo kai raka'atul fajr sannan kuma ka zo kai sallan asuba in lokacin bai zai ɗauka ba amma zai iya ɗaukan ka kai witiri da sallan asubahi sai kai witiri kai sallan asubahin ka in zai iya ɗaukan ka kai witiri har ka zo kuma kai raka'atul fajr kai sallan asubahi sai kai witiri kai raka'atul fajr kai sallan asubahi in kaga lokacin zai kafin rana ta fito ka san lokacin da rana za ta fito in ya zama lokacin yayi kunci iya sallan asuba za ka samu kai kafin rana ta fito ko kila ma raka'a ɗaya za ka iya samu kafin rana ta fito to a wannan lokacin kuma ba maganan wa'annan nafilin gaba ɗaya sallan asubahi kawai za ka yi kokari ka yi kafin lokacin ta shige wannan mai ya ce malam ina son a ja hankalin limamai musamman na unguwarmu suna ɓata karatu a sallah sai ba unguwar ku muke ba ko <laughs> to eh, limamai a daina ɓata karatu a sallah kila ko suna nan ko wasu daga cikin suna nan wallahu ala shi dai karatu sai an koye shi ne ba yadda za ka kawai ka ɗauki littafi kana karatun ƙur'ani kuma ka iya sai an koya maka kafin ka iya kuma kira'a ne yana daga cikin abu muhimmi daga cikin siffofin liman shi ya zo a hadisi ya ummun nasa a fara'uhun ko ya ummul qauma fara'uhun da kitabin wanda ya fi kowa iya karatu shi yake mutane limanci wanda ya fi kowa sanin ƙur'ani ya fi kowa hadda shi yake zama liman saboda kira'a tana maimaituwa yau da gobe kuma ba abun da in kai kuskurensa wato za a gano ka da wuri kamar kira'a in kana limanci yanzu yanzu za a gane ka sauran abubuwa kila kana kuskure masu mamu ba su sani ba amma fatiha kan ba sun iya karatun ta kananan surori da kake karanta nan sun iya da kai kuskure shikenan sai asirin kai tonu sun haka nada ka liman kai kokari ka gyara kira'an ka, kokar kai da ka karba ma sai ka tabbata ka gyara ka gyara ka, amma wallahi mamu suna jin haushin liman idan ya yana bata kira'a ta ka ji abun babu daɗi kwanan nan na yi tafiya bauchi a hotel din da aka sauke ni sai akwai masallaci limamin da aka je a wurin da muka zo sallan asuba asuba kawai ke a wurin sai ya zama na bata karatu yake yi bata ma mummuna zai je shiga can cikin alkur'ani ya dinga haɗe wasu harufan ba sa fita ya dinga tsallake wasu kalmomin a haka ne kuma masallaci gashi ya cika na kasa hakuri, nai nai na hakuri na ce kai wannan mutumin a cikin jama'a ya kamata na masa gyara don ya gyara shike na kama wa'azi akan abun nan akan muhimmancin sallah don kare raina abin hankali in masa gyara kuma yazo ya ce bin ya ce ina ruwanka da ni dole na kama wa'azi kan sallah ina ta jawo ayoyi da hadisai don ya gamsu cewa na isa na masa wannan gyaran <laughs> ne ta bayani duk mutane suna sauraro shikenan na gama da ciki sai na kama magana karatu a abin nan a sallah ce to abin da sa na faɗi haka malam liman kira'an ka ta da kyau ba ta da kyau sallah ba abun wasa bane gashi gashi ga da kake ka je ka koyi karatu kuma in za ka yi karatun ka ɗau surori na ƙasa ƙasan nan tunda su kan galibi an iya su amma ka tafi can sama kana taɓarna ba daɗi abun Allah ba abun wasa ba ne sai saurara ya nitsu ya saurare ni na gama karatu na ina gamawa shikenan wani kuma ya ce malam bakar muktar kana lafiya ko ba wanda na sani a wuri shike suka kama taji suna suna kallo na a sunna tv ai shine wanda yake karatu a sunna tv nan kaza kaza da sauransu na bayan nan da muka dawo washe gari za sallah su ba yace a ah, ji ba zai limanci ba ni wuce ne <laughs> ne yace a a ni na wuce kawai dole ni ne wancin <laughs> to kaga in baka gyara ba kaga wannan zai gyara da gefe na jashi ne masa magana ina ba zai ba zai dau abin da muhimmanci ba amma tunda masu bin sa sallan duk da dai cewa kowa ba ne a wurin amma kila wasu suna yawan sauka a wurin kaga za su dinga masa ganin wannan abun zai zaburar da shi ya je ya gyara ainihin karatunsa na ce ka kyautata ko daga alamtara zuwa nasi ya yi kyau ai yafi akan ka dinga kamowa ka kamo can ka kamo can kuma mutane kana sallah mutane na jin haushin ka babu daɗi saboda haka liman ya gyara kira'ansa wannan zai kara masa mutunci da daraja a wajen mutane in baka iya ba kuma ka ba wanda ya iya shikenan ka huta fa ba wani abu ba wani abu a ciki yanzu duk inda nake karatun nan ba wasu suna son na yi limanci ba to akwai wanda suka fi ni iya karatu alkurani shi yasa ba na yadda ne limanci sai ce su su yi abun ya fi daɗi da muguwar rawa gwamma me kun bakin tashi na zai da karatu ya ce ka ya iya da yi wa azika ba kira sa ba da ba da kaka ga har in bar wanda ya iya sosai ya yi kaka ya fi daɗi ke zan. wani ma zai tambani na iya ne tun da bai ji bai ji na yi ba sai ya cewa na iya ne sai a tafiya haka kawai so kai irin wannan kar ka je ka ɗau gari neman abin da neman ɗaukaka Allah ya sa mu dace kai tambaya ta ƙarshe ta waya hannu aka turo cewa yake yana so ya auri wata yarinya sai mahaifiyarsa ta ce ba zai aure ta ba to suna cikin wannan hali sai Allah ya mahaifiyar rasuwa wai yaya zai iya dawo ya yanzu tunda mahaifiyar ba ta raye zai dawo ya aure ta wato za a duba ne a ga me dalilin da ya sa mahaifiyarsa ta karya aura in wani dalili ne na shari'a wanda da shari'a lalle za ta goya wa mahaifiyarsa ba to bai kamata ya aure ta ba baya kamata dama shari'anci akwai wannan illan shari'a ta hango shi kuma mahaifiyarsa ta ki ta ce ba zai yi ba don Allah ya yi wa mahaifiyarsa biyayya ya cika mata alkawari kar ya aure ta amma in wani abu ne bai saba shari'a ba wanda kila da za a samu wasu wanda mahaifiyar take jin maganan su in suka zo suka tattauna da ita za ta iya janyewa ta yadda cewa ya je auren to in irin wannan ne aka laluba babu wani illa a shari'ance cikin zai iya auren ainihin wannan mata na fata an fahimci abun Kina wannan shi zai yanke wa kansa hukunci sai a duba a gani ko ya tara baffanunsa ko wasu ɗan uwansa ko abokanansa masu hangen nesa a duba a ga abun da ta hango dinnan a shari'ance haka ne bai kamata ba to kai wa Allah biyayya kai wa mahaifiyarka biyayya in kuma a shari'a kan babu wani damuwa sai dai sabani ne da suka samu da wane ko da wance kuma kila inda za a zo a sauko wane ma zai mata bayani zai iya gamsar da ita za ta iya hakuri a hakan din to sai ka je kai auren ka babu wani damuwa insha Allah to masu bukata addu'o'i Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi kuma insha Allah gobe za mu ci gaba da karatun mu kamar yadda muka saba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين